assalamu alaikum masu kallo suna naman sale hafiz a cikin fim ɗin burin masoyi za mu ci gaba da kawo muku shi kamar yadda aka saba duk ranar laraba da karfe 8 na dare a kan youtube ɗinmu mai suna alolo hausa tv kada ku bari a baku labari salon aikin ya canza labarin ya canza komai ya inganta saboda ya ci gaba da nishadantar da ku kada ka sake a baka labari